ce bi ma taqaddama da duk abin da ya gabata na musulunci ya ce ya yarda wa nubuwatu nabiyina ya ce ya yarda da annabcin manzon Allah walakin sai dai qala kana aswada sai ta annabi Muhammad bakiri sai ya zama kafiri to da kaga kenan ba ba wanda muke miki yake miki ba kaga ya nada sabon annabi tunda akwai al-aswad al-ansi wani mutum da ya da'awar annabta a kasar Yaman to in yace annabi Muhammadu ba wancan wanda aka haifa a Makka dan Abdullahi dan Amina jikan Abdul Muttalib dan Hashim dan Kusai dan Kilab ba shine annabi ba akwai annabi Muhammadu amma yana wani gari ko wata kasa to ya zama kafiri kamar da yamma aka ci yana nan sama sama nan wai annabi ba haushe kun ji ka ta aiko ku ji ba ba wanda ya gana waye ya daga hannu a ga mutum uku ne kawai su buɗin da suka yi bayan ka ji kai ma ko ji kaji yana saya wa kasa ɗin hmm? ƙarfa sannan wajen nijar nan wani bayan yake shi annabi har mun ana masa take ta muhammad alhamdulillah da an aiko mana annabi mu bawo za ta fara waɗannan abubuwa ba ka buɗe kofa ana ba mutane mukamai mukamai mukamai sai ka ga ko dai a ba Allah ko a ba annabi kuma waɗannan an kulle ba wanda zai kai mukamin Allah ba kuma wanda zai kai mukamin annabta waɗannan kofin a kulle ba kuma wanda zai kai mukamin sahabi wani ma fa a wata kasa ya bayyana wajen karni na bakwai yake shi sahabi ne malamai suka ce kai ina da aka ka zama sahabi aka yi maka kaka kaka saboda ake shi sahabi ne bane mu mutum ce shi annabi ne ko ce shi Allah ne ko ce zai iya abin da Allah zai aw ma ta kabula an yarta hiya ko ce shi annabin da yake miki din shi ya rasu ne kafin ma ya fara gemu kaga ba namu bane kenan ko aw laysa allazi kana bi makka ko ce ba annabin makan nan shi ne ba annabi Muhammadin ba kaga mai da abin wasa aw laysa allazi kana bi makka wal hijaz yace ba shine na yanki hijaz ba shi na fa inda yake ko rasha ko kaza aw laysa bi qurayshin ko yace annabi ba ba qurayshi to shi ma zama kafiri لأن وصفه بغير صفاته المعلومة ما لك دومين رشن سكا تأمل بسكين بسكة وكنت دعك سنش بسوس بطل له كما قاتل ta وتكذير به كما قاتل يتاشين وكذلك من ادعى نبوة أحد haka wanda yake an samu wani annabi a wani karni ko a wani zamani ko a wani lokaci ma'ana biyu na tare da annabin mu sallallahu alaihi wasallama au ko bayan ta kan insawiya min al-yahudi kamar insawiya wasu wasu wasu kungiya ne na yahudawa alqa'ilina bi takhsis risalatihi ila al-arab cikin ta shi ne da annabi Muhammadu manzon Allah ne amma iya na larabawa ne ko suka zama kafirai saboda sun sun keɓanta annabtarsa da wani jinsi ko wani gari ko wata kasa shi kuma na duniya ne sallallahu alaihi wa sallam wakal qurraniya qurraniya alqa'ilina bi tawatur rusul sun ce manzanni ba ta yankewa ko dai na zahiri ko na koyi wa ka aksara rafida malaka kamar mafi yawan shi'a alqa'ilina bi musharakati Ali fi risala masu cewa an wato sayyidina ali yayi tarayya da annabi muhammad a cikin annabta Sai ta za ka ga a cikin kasar yaman da iran da wasu kasashe suna kiran sallah bayan sun ce ashhadu an la ilaha illallah sun kare sun ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sun kare sun ce ashhadu anna aliyan waliyullah za ka ji a kiran sallah suna kara sun da kuma ali waliyin allah ne kaji kuma to manzon Allah suke nufi da wani din nan amma kalmar ce ta nauyi a wajen mutane ba za su yadda ba shi da suka mai da shi kalmar wani ayi da kowa wani ne ai dan da za ki kanta ali da wani shi kadai annabta suke nufi da ita to a shi zai ci gaba da tafi da annabta bayan annabi to ta suka dauko suka da dan kowace tsada a cikin siffar annabta ita ce isma duk a cikin siffar annabta ba wata ta kai isma girma domin ka cire isma annabi ya zama kamar kowa kenan in kuma ka ba wani isma to ka mai da shi domin isma abin da isma take nufi maganganunka wa ka aksarar rafida malai ka kamar mafi yawan shi'a alqa'idin da musharakati ali fi risala masu cewa an wato sayyidina ali yayi tarayya da annabi muhammad a cikin annabta yasa zaka ji a cikin kasar yaman da Iran da wasu kasashe suna kiran sallah bayan sun ce ashhadu an la ilaha allah sun kare sun ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sun kare sai ku ce ashhadu anna aliyan waliyullah zaka ji a kiran sallah suna kara sun ce da kuma ali waliyin Allah ne kaji kuma to manzon Allah suke nufi da wani din nan amma kalmar ce ta yi nauyi a wajen mutane ba za su yadda ba shi ne suka mai da shi kalmar wali ai da kowa wali ne ai dan me za a kebanta ali da wali shi kadai annabta suke nufi da ita cewa shi zai ci gaba da tafi da annabta bayan annabi yasa suka ɗauko siffar da ta kowace tsada a cikin siffar annabta ita ce isma duk a cikin siffar annabta ba wacce ta kai isma girma domin ka cire isma annabi ya zama kamar kowa kenan in kuma ka ba wani isma to ka mai da shi domin isma abin da isma take nufi maganganunka ayyukanka shirinka tafiyarka kukanka dariyarka duk daidai ne duk daidai ne kan shari'a ne shi ne isma bambancin mahabus da ma'asum kenan shi mahabus saban ne Allah ya tsare shi baya yi shi ba ma'asum nafi Allah ya ɗauke shi mai da shi ne da haka ya ba shi siffar annabi sai suka ɗauko mafi yawan siffofin annabi kalmar annabtan kawai suka kauce saboda sun ga za ta yi nauyi a kan jahilai sai suka ɗauko siffofin annabtan suka ba sai na ali suka ba hasan suka ba husaini suka ba wa aliyu suka ba mutum goma sha biyu kace su su gaba da gadar annabi kace kuma ɗaya falfala da mutu ya shige kogo shi ne suke kai dokar kirjin ya fito ya fitowa sai shekarar dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da talatin yana da ɗaya yana cikin kogon bai fito ba wa ba da waka zalika kullu imamin inda haula yace duk wani liman shugaba daga cikin waɗannan ya ko maqamahu ya tsaya a matsayin annabi tun nubuwati wal cikin annabta da hujja wa kal bazijiya kazo ta kungiya ko bazijiya wal bayaniya da kuma wata kungiya sunanta bayaniya min huwa al-qa'ilina bi nubuwati bazijin wani mutum ne bazigu suka ce shi ma annabi ne wa bayanin da wani mutum bayan wa ashbaya haula da irin waɗannan aw man da annabu wata li nafsi ko wanda ya hawo ce ni ma annabi ne aw jawaza kitabaha ko yake za a iya samun annabta da ibada in kai ta ibada sai ka zama annabi wal buluga bi safa'il qalbi da karfin zuciya da test sun ka zaka kai annabi ila martabati har zuwa ga kai martaba annabta wa kal falasifa da malaman falsafa wa gulatul mutasawwifa da masu zurfafa a sufanci wa kazalika man idda'a minhum annahu yuha ilayhi haka wanda yake ana masa wahayi kamar bukari da yake an masa wahayin salatul fatihi wa in lam yadda'i nubuwata ko da bai ce shi annabi bane to ba a yadda da wannan ba aw annahu yas'adu ila samai ko yake yana hawa sama wa yadkhulu jannata yana ma shiga aljanna wa ya'kulu min ha? amma yana jiwa ya ci 'ya'yan bishiyar aljanna idan wa duniya wa yu'aniku al-hura ina har yace yana runguman horin ilmi kullum kuffaru sa alƙali ne shi ba ruwan sai ce duk kafirai ne mukazzibuna lin nabiyyi masu ƙaryata annabi ne sallallahu alaihi wasallam لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين لا نبي بعده saboda annabi ya bada labari kamar da yazo a cikin wato hadisi wanda Imam Bukhari rawaito a cikin kitabul manaqib babu khatimun nabiyina da lamba ta dubu uku da ɗari biyar da talatin da hudu da musulun a cikin shi ma sahihu musulun cikin kitabul fada'il babi na ta arba'in da uku babu kaunihu mawkihi katimun eh, nabiyina to duk waɗannan hadisai ne ga suna wa akhbar an Allah ta'ala annahu khatamun nabiyina yake shi ne cikamakin annabawa wa annahu ursila kafatan linnas an aiko shi ga kowa da kowa wa ajma'at al-umma ala hamli hadha al-kalam ala zahirihi ko malamai suka ce wannan magana haka take akan zahirinta wa annan kuma hul muradu bihi duna tawili kuma abun fahimta shi ake nufi da shi ba tare da an tsaya tawili ba wala tafsirin ko ba za a keɓanta magana da wani kashin zamani ko lokaci ko guri ko wani abu ake nufi daban ba fala shakka fi kufur haula isawa'i malaka shakka ma kada kai akan kafircin wancan tarkatan kulli ha qata al ijma'an malaka yanke ijma'in malamai sun yadda akan duk waɗancan kafirai ne wa sam'an da kuma abin da ya tabbata an ji daga malamai din na qur'ani ko hadisi ko hujjoji وكذلك وقال الاجماع على تكفير كل من دافع نفس الكتاب haka malamai sun hadu akan kafirta duk wanda ya tunkuɗe nassin alqur'ani aw khassa hadisan mujma'an ala naqlihi ko kebanta wani hadisi wanda aka haɗu akan ciro shi an bihi an yanke cewa ingantacce ne mujma'an ala hamlihi an haɗu akan ɗaukarsa ala zahirihi akan yadda zahirinsa yake ka tafsirin khawariji da ibtalin rajuli kamar yan tafi ne da suka ce ba za su sai wanda ya gina ba aka ce saboda ne suka ce ba su gani alqur'ani ba kuma suka ce mace mai haila kai sallah kai azumi sai da qur'ani bai hana ta sallah da azumi ba to duk abin da ba su gani alqur'ani ba ba za su yi ba sai sun ganka a doran cikin alqur'ani wanda ake kira su qur'aniyun ko yan tafi ne ko ire-iren wannan karkata wani zalika da kafiru man lam yukaffir ita haka muna kafirta wanda bai kafirta man dana da gairin millatil muslimina min al-milali wanda ya aro wani addini daga cikin addinan kafirai ta zai hada da musulunci to wanda ma bai kafirta shi ba shi ma kafiri ne min al-milali awwa kafa fiyin ko yake yayi tawakkufi ba zai ce kafirai bane ba zai ce musulmai ya zama kafiri au shakka ce ta kai ina shakka anya su kafare ne ya zama kafiri au sahaha mazhabahum ko yace da suke tafi a kai daidai ne wa in azhara ma zalika al ko da ya bayyana da musulunci in dai yace kafirci daidai ne to ya zama kafiri wa ataqadahu ya kudirce kuma a zuciyarsa wa ataqada ibqala kulli mazhabin suwahu kuma ya kuce ta duk wata mazhaba ba wannan bane sai ce ba huwa kafirun in ya ware wani abu wanda annabi zo da shi ba ya ce mai kyau ne kuma yana da kyau kuma ya kamata a shi kuma daidai yake da na annabi ko ya fi na annabi ko ya halatta a yi yadda ake qur'ani ya zama kafiri kafirin da izharihu ma za azhara ya zama kafiri da bayyana wasu abin da ya bayyana min khilafi zalika sabanin haka wa kazalika naqta'u da tasiri, kulli qa'ilin haka muna yankewa da kafirta duk wanda yace qala qawlan yatawassalu bihi ila tadlil al-ummah ya faɗi wata magana da ke bayuwa zuwa ga cewa al'umman nan duka batacciya ce shi ma kamar shi da suke cewa al'umma annabi duk sun yi rudda uku suka rage a musulunci da ammar da abu da salman amma duk da gowan abubakar umar usman ali duk kafirai uku ne kawai suka rage a musulunci manan sun kafirta sun ce uku suka rage ba su yarda ba wata ruwayan biyar wata ruwayan bakwai amma duk bakwai ba su yi ali sun ce sun zama kafirai ne saboda sun kwace ma haƙƙinsa shi kuma ya zama kafiri ne saboda ya ƙi karɓa haƙƙinsa wasu kada suka ce a'a shi ba kafiri bane ai shi ma'asumi ne bai ma shiga cikin wannan tawagar ba sai me yasa ki karɓa haƙƙinsa suka ce ta iyaye to ya ci gaba da mu'amala da su ya zama musu gwamna ya musu alkali auratayya ta shiga ya dauki yarka yar Fatima ya aura wa sayyidina Umar ta haifa sayyidina Umar ƴaƴa guda biyu da Hudu da Ruqayya jikokin Fatima ne a gidan sayyidina Umar biyu aka aka wannan suka ce ai wannan yar da sayyidina Ali ya aura wa sayyidina Umar da daddare in sun zo kwanciya sai a ɗauko mala'ika sai ɗauke ta sai kawo jaka sai aje a gurin waɗannan ma kafirai ne وكذلك نتبو وتكفير جميع الصحابة ده اللي يكي تحبي كافرين وكقول الكمينية كيف انجا الكمينية من الرات ده ده شيئا لتكفير جميع الأمة بعد النبي سنت كوا كافرين بقى من الله لأنه لم تقدم عليا كنت سيد الأمة بتقدم مادة سيدنا علي با وكفرت عليا كنت با suka ce shi ma aliyun kafiri ne in kuma ya taqaddama ya kullu haqqahu min at-taqaddimi shi kuma ne sun ce yasa zama kafiri saboda shi kuma yake ne mahaƙin sa haka duk kafirai ne a umma fa haula'i qad wannan kafircin su na fi karfin sun kafirta sun kafirta sun kafirta sun kafirta sun kafirta ta bukkoki da dama la'annahu abtalu ash-shari'ata bi asriha sai da surun shari'a ma gaba daya in ka dun kafa a nakaluha dan sun ce surun shari'a ma ya yanke qur'ani zai ka kafiri ya kama qur'ani kafiri ya kama hadisi kaga ba addini kenan sun samu dukkan da za su yi wa naqalu qur'ani bi suru qur'ani idan naqalu kafarati dan a gurin su yanda suka kawo qur'anin kafare ne alaza za'anihim abu kafa su abin da suke rayawa wa ila hadha wallahu alam malikun akan wannan ne ashara malikun fi ahadi qawlaini imam malik ya tawa cikin maganganunsa guda biyu da kasal man kafara sahaba yace inda kuna shari'ar musulunci a ƙasa ko a ga kun yanka wanda ya zagi abubakar da umar ثم كفروا من وجوه اخر انت kuma. كافرت اكو كفتا كما بسببهم النبي saboda sun zagi annabi ala muqtada qawluhum abisa abinda magana su take nunawa wa za'anihim da raya wasu annahu ahida ila ali radiyallahu an cewa ya ba ta yi wasiya zuwa ga na ali wa huwa ya'lamu annahu yakfuru ba'dahu kuma ya san na ali zai kafirta ala qawlihim bi kafatasu la'anatullahi alaihim Allah ya tsire musu albarka wa sallallahu ala rasulihi wa alihi وكذلك نكفر كل فعل ما ليس هكا منا كافر تدون أيكي أجماع المسلمون وأن المسلمين سكابوا على أنه لا يفجر إلا من كافر cewa baya fitowa sai daga kafiri kamar mutum zai wa gunki sujjada wa in kana sahibu musarrihan bil islami ko da wato yin haka ya sarraha musulunci ma fi ilmin zalikal fi'ila mutakar wannan aiki to ya zama kafiri ka sujudu kana. kamar yawa gunki sujjada wa shamsu wal qamari ko yawa rana da wata sujjada wa salidi ko kuma aka ganshi ya sa cross wannan ko aka ga ya je gindin wuta ya kame mata والسعي الى الكنائس كيف تتوفي ije ya zauna aka ibada da shi shi ma zama kafiri wal bi'i ko je sai yahuda ma a hali ha suka hadu da masu wannan sai suka ibada tare shi ma zama kafiri wa tadalli bi zayyihum ko ya shiga irin ta 'yan coci aka ibada da su mun shaddu da zamane aka ga ya daura dangane shi ma zama kafiri wa fasir ru'us ko kuma ɗazan sai da suke shi ma ya zama kafiri فقد أجمع المسلمون ما لم يكن حق التفاقين على أن هذا لا يوجد إلا من كافر فأولا جاء بيه وأنه في كافر وأن هذه الأفعال وأن أيوك علامة على الكفر بسنا نورا مثل كافرين وإن كره فائل هذا الإسلام كذا لين يأتي أي مسلمين يوم تكون كذا وكافر لا وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل دون ذلك يا هلت أكشف مسلمين يا يعني كافرين aw shariba al-khamra ko ke ya halatta a sha giya da zama kafiri bambancin wanda ya sha giya kenan shi wanda ya sha da zama kafiri ba amma wanda ya halatta a sha ya zama kafiri bambanci kenan aw zina ko ke ya halatta a zina ko a bawa mata masu zina yanci mimma harrama Allah abin da Allah ya haramta ba da ilmihi bi tahrimihi bayan kun ya san haramun ne amma su ce a cire da halal ne wa ka ashabul ibahatu min al-karamati da masu halastawa daga cikin karamuka wa ba'du gulatul mutasawwifa da shashin masu gumi daga cikin sufaye wa kazalika naqaw bi tafsir kulli man kazzaba malaka haka nan mun yanke ba shakka bisa kafirta duk wanda ya karyata wa ankara qa'idatan min qawa'id shari wata qa'ida daga ƙa'idodin shari'a ya karyata ta wa ma da yaqinan da abinda aka san shi tabbas bin naqal mutawatir an ciro shi mutawatiri من فعل الرسول النبي صلى الله عليه وسلم وقال إجماع المتصل عليه كما هدوا كما لما يهدوا أكانتا كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس كمن بيت صلى من بيربع واجب يبش وعدد ركعاتها كويتي ركعوا إلا الناس لا واجب يبني nan hanyar duka aka samu wasu kuma sun daina sallah aka ce ne suka ce Allah ta yi aqimu salata ku tsayar da sallah a daina yi a tsayar da ita haka ba ita ba ta sallah karatun Qur'ani kai suke rera suna nan zuwa ta fara ranka su san eh eh ko nan nan Allah Allah ya eh a tsaye da maka ta isa a musiba tana nan fa ga ta nan isa annabi ikiyanku fasa ya rashi lafan ka kana yan uwa za mu gane alherin da Allah ya mana da ya fahimtar da mu sunna da mu kama kana cikin wannan tsaye karkashin ana nana ta wannan karkashin da kai Allah ya tsare mu wa sake dafiya ko ce sujjadar nan da ake tayi yawa a rage fa qul inda ma a awjaba Allahu alaina fi kitabihi as-salata ala al-jannati yace Allah ya ce musalla ne a dunkule bai faɗi raka'a nawa za a yi ba haka wanda yace a wani adadin rako ya saba wa kana ha khamsan ko yace bai yadda biyar ba wa ala hadhihi sifat ko yace bai yadda wannan sifar na ruku'u da sujjada ba ko su kuma su je su tsaya daidai magariba su tsaya tak sai rana ta faɗi sai sun gama su kuma la alamuhu ko yace bai sani ba إذ لم يرد فيه في القرآن نص جليل كتاب باب وأن ذكر القرآن والخبر به عن الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر واحد كويس الأبار نم قد أتيني هنيا أتيني وكذلك أجمع ما ليس هكذا أنفدوا على تكثير من قال من الخوارج أن كافر تولي يكي لجسين خوارجاوا أن الصلاة طرفي النهار صلى بي كوي زاعي تفتو ورانا لتفاقوا وعلى تكثير الباطنية هكا أن كافر تباطنية في قولهم أن الفرائض أسماء رجال suka ce a zahar la'asar magariba isha asuba wasu mutane ne kuma rubi wa layatihim aka ce a goyi bayan su wal khaba'isu da kuma kazantu wal maharimu da kuma haramun kuma asma'u rijalin wasu mutane ne su biya guna ta ta wasu mutane ne umiru bil bara'ati min aka ce a bar su kawai to sai kuma suka nemi wanda suka sawa zunan da wanda suka sawa katan da wanda suka sawa giya suka ce su Allah yake nufi da kata da giya kamar giya masu cewa inna Allah ya amurukum an tazbahu bakara suka ce Aisha ce bakara wa qawl ba'd al-mutasawwifa da faɗan wasu tufaye. Annan al-ibadata wa dun wai yawan ibada da daɗewa ana mujahada idza tafaddu fusuhum idan zukatan su ta gyaru a fadaddihim ila isqatiha za ta jawo a zubar da sallah din ma gaba daya wannan ko ni zan ba da shaida ko abokan mu da yawa a cikin gari da aka musu irin wannan muna matasa lokacin aka ce a shiga tarbiyya da aka mutum tarbiyya wani gida ko wani ɗaki ko wani wahaye sai wani zikiri zai yi rusuli shikenan wani da ya fito yake cewa su kuna ta karanta a alami kawaidi ajmawi iziya risala muktasar Allahu akbar ku gane ba ai waɗannan wanda suke gani ba su da wani amfani amfanin su kai su taimaka maka ka zama dai ka zauna daidai kawai amma za ka iya wuce su gaba ɗaya kamar in ka ji maganganun sun yi nuni mafi yawan sun sun haukata wasu kuma daga baya Allah fahimtar da su sunna sun bari wannan kaji an aiki yaro a dinga wai ina Allah har yanzu bai dawo mun aike shi tun dazu Allah aka aika dama an kuma daga tarbiyyar ya nuna wa ko kuna ce ne wannan kika ce ko ne kuma ko ne lalle ne wannan kace shi ka ne waye kace ai a karamar kallon wato a gurin da haka akwai akwai makalla da kofi da littafi ba su haɗe sun ne sun cire sun dunkule sun lailaye ba ɗau suka rima da ka jefa a ruwa ka girgiza ka girgiza ka girgiza ne suka yake zama sai ya narke ya fana'i yanzu ba za ka iya bambanta sukarin da ruwan ba haka ake so ake wani ya taɓa zuwa ya samu malami ta akar makalla ni abin nan da ake faɗa sai kai na ɗaure ke mun to wasu mu ne suke sa sun ga Allah ko sun zama Allah sai ce kai waye nuna kaka faɗi kai waye ce ni a yi ke je ka nuna ya turan sai ta suna na Yusuf ita to ina Yusuf yake a jikinka ita ni ita a ni ainihin kirji ne sunan sa kirji nan hannu ne sunan sa hannu me a jikinka Yusuf gane ba shi shi sa ake sa ku shi shigan aiki. an kira ka su amma duk cikin ka ba wani abu musu komai da sunansa an ka daga an ce wannan gida ne amma an kace gaba ba wani abu sunansa gida ta ce wannan taga wannan kaure wannan ban daki wannan soro wannan taga wannan rufi wannan tsakar gida wannan cikin wannan kaza ne gida ta maka wannan gari ne amma an ka ko sai ga wannan unguwa ce wannan kaza ka ga abun ba garo aka maka wannan alaji yusuf ne sai ka zo ka duba duk jikin ka ga wani abu alaji yusuf da ake ke kenan yi kan yi sala ku gane falsafa da fasar da mutum yanzu zai kuma ce gaskiya fa shi ne ai kuma ana ya cewa Allah ya lajiri ko daga amma duk mutum ne da ya su kuma shi ne da ya kawo abin duka haka wani tutu yake ba mu wata kissa ita wata mata ce ko ta samu annabi Musa ta ce tana son abu Allah ya bata da ba taba haihuwa ba wurin shekara talatin ina jin da ɗaya da ba da wannan kisa ko muna ta tsadi ah, bayan Allah na Allah Allah sai annabi Musa ya je roƙi Allah ya ce Allah ga wasu tace tana son ta ita nan Musa ka gaya mata mun kasa bayan mu hudu amma ita tana cikin kasan karshe akwai wanda zamu ba su mace da namiji wanda zamu ba su maza kawai wanda zamu ba ta kawai akwai wanda ba za su haihu ba لله ملك السماوات والارض يخلق Ya Habu يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوج لهم ذكران واناثا ويجعل من يشاء عقيما تبقى عقيما ce ka gaya mata kawai sannan Musa ya gaya mata jin haka take ita ko la ta da bashi da kai daji akwai mutunci can a dajin yayi hasumiyar sa yana ibada ya fita daga cikin jama'a saboda kazanta ta yawa wannan mata tana ta tafiya a daji tana ta tafiya ta ta doki inda wannan hasumiyar ta ta take sai ji mai tsaye kai waye nan nake wata mata ce ta tsaya daga nan take an ki a tsaya ita na kike so ta kake zo ne na kike so take dan yake so ta koma ki je gidan mijinki an ba baki shine ta dawo gida suna zama da mijinta sai ta samu ta haihu shine sai annan Musa aka ce matan nan da kake mata ba za ta haihu ba to fa ta haihu nan mun Musa waje samu Allah yake Allah akai haka an ce matan nan ba za ta haihu ba kuma ni annabin ka ne ka sa na je na gaya mata ba za ta haihu ba kuma yanzu shi an bata sai ce Musa ba ni na bata ba wani bawa ne daga cikin bayan mu da muka yadda da shi ya shiga taskan ya dauko ya bata kaga anan an rushe annabta an rushe matsayin Allah an ɗauki wani ƙato an yi shi babu shi an ƙirƙire shi an kafa shi ya fi Allah ya fi annabi wannan shine makasudin abin da ake faɗa ake ba da irin waɗannan jinsu muna ya duk mu gane irin waɗannan abubuwan mu ana gaya mana bayan Allah ne sai mata wani yayi kokawa da mala'ika mutuwa ya ɓata jakar rayuka sai ka ce wasa da tatsun ko a tatsun ya kamata ba wannan ba ya saki jin rayuka sun tashi to aka rage wa Allah ne aka rage wa annabawa kuma wai maimakon a gane wannan kuskure ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan akwai wani abokin mu da wasu ga lokacin ya fita ya shiga tarbiyyar nan da ya fito yanzu ba na ganin sa ko ya mutu ko ne ya faru Allah ya shirya da shi daga ba ya zo ta mutum ne na yake ni hanani ai da fir'auna yace ana rabbukum al'ala duk ya faɗa kai yau ina tuna magana sai da jin jin jin jin rabbukum al'ala ana lokacin da yace ana dinna ana ba kan da yake nuna ba Allah ne ya tajalli a jikin amma da zai iya faɗa wannan aka dinda ka da ana ko shi kenan shi yasa akwai tafsiran da na wasu malamai da suka yi daga 1980 zuwa ƙasa zuwa 1970 ba zai yi ba ne da an fara sa irin waɗannan rediyo aka ga ba za su zo ba da akwai yana magana Isra'il da ya zo sun da na suka galla sai ta da annabi ya kai ya kai ya kai ya kai ya kai ya kai ya kai ya kai ya kai ta annabi ya zama abin da ya zama Allah ya zama abin da ya zama ta mutu ga wajen kana kama kausaini ya suka ce wai da Allah ne da annabi suka wannan kama kausaini ko ne na fassara kul inna ma ana bashar Ya ce ai malamai ne suka fuskura suka haɗe innan nan da mata ta koma inna ma ana inna ma bace innan daban ma din daban mun ake nufi kul ce inna haqiqa ma ana basharun ina mutum bane musulmi irin shi da malamin suka haɗe ta koma inna ma ana bashar musulun inna ma bace inna sai da ma matan har na sani sai ce wa annabi wai malaika jibrilu ido wajen annabi sai annabi yake gaya masa wani abu da ya faru a sama sai jibrilu ya ce ya ake kasan wani abu sai mu sai ce in ka je inda ake furo ka wahayin me ya kare ka ba ka ganin Allah yake haske ne ka bude hasken za ka ga sai jibrilu ya je koma ya je yana buɗe haske sai ga annabi a zaune منك kuka ta aike ni ku kawo ma kai nake ɗaukowa kuma kawo ma ka koma can kuma ka aiko ni kuma ka dawo nan kawo ma a aikin haji da muka shekarar da ta wuce wanda tun da sai na. muna hira da shi haka ina jawo baituka irin nasu alburda su isiriya su waye sun ke baka yi tarbiyya na shi kana da ilimi sosai ka yi tarbiyya na ke kama shi da na masa suruje sai ke san kai tarbiyya zan gane da mai isiriya ya ce wa malwahan illa min safa'i ya kihu ne kake fahimtar wannan bai sanin zan gane in ka yi tarbiyya kuma wahayi ai ba ko wani illa min safa ya kini sai da karfitaccen yakinin annabi sarki da yake kan da kansa sai da nayi ko sai ce ba kai sarki ba daga da ne da biyar biyan kuma da ina musu sarki ba ga nan muka yi sarki bai da bai ga shi gidan mu tsaya da ma yana wani daki na wani daki sai ta koyi tsoro da shi ya fata a harami daga nan ina da kan muka da ban san ta inda ka san da tsanne to shi ne suke sa za ka sanna fusuhum idan zukatan su ta yi karfi asbaddihum ina isqatiha za ka bayi zuwa ga rufe kama gaba daya wa ibahatu kulli shay'in lahum komai sai ya halatta ko yaro anan adaka nura sunansa lokacin nan kusa da gidan ƙara rawa gidan sai Ko yaron ne ya daina sallah sai ka fito ko je ɗauko kuro sai aka zo aka har jima in ka to ne abin da aka karanta mana kenan aka ce mutarbiya akai addini da ɗaya ne kuma abin da hallaji da su eh, ibn arabi suke faɗa in ka gana a ko ka gana a masallaci ta wasu matasa lokacin ana yi a koya ai ba wanda ya sani shi matashi kullum yana so in ya san abu ya bayyana to wannan ne ya jawo abin ya bayyana aka ta kamta rigima da yaron shi ba yanzu bana ganin ko Allah ya shirye shi ko ya mutu ko kuma ya ake na aka tarjuma a da daka da cross din ta yake shigowa cikin adaka da wani coach da coach ne na fara kiransa an gaji duk an yazo muna karatu a zauro in yi zai mu kankana dariya shi ne sannan ku ana tabbun bayan Allah sannan kai da dalibai sannan ku wallahi ina jin daɗin wallahi karatun da kuke yi ina ina jin daɗi ga bakin ka yana motsawa kana cewa Allah ya ci a lokacin da kace Allah lokacin da kake karanta Qur'ani kana kike daɗi. saboda magana waye idan ka tashi ne shi ina masa raddi ina masa raddi ina faɗan maganganu sai ta nake ji da kuki da yarda da kwana sun ba kai kake wannan ba ba kai ba tafsiri ne da tsakanin arzai da adatawa da wajen fukulkul da zage in zan ba ka labarin abubuwan nan da ake a gurin nan za ka kama mai duk na gan su da ido na ba wai ba wai ba wai wani ne ga mun duk zan gaya maka unguwa kaza gida kaza malam wani da malam wani da guri kaza ana zuwa kaza irin wannan wasu gurare sun mutu ko da masu sun mutu Allah ya yi ƴaƴansu ko jama'a sun watsi wasu hayyau suna nan sai shehin da kai yanzu yana nan aka ta sallah sai ya kujera to ku sai tunda ba ku gane ba a kira sallah a tada sallah ake sai ma ta gane to shi da kai haira shi kuma gane ne ku kujera yau? shi kuma har yanzu yana ga wannan abin jira da amfani da zai ce sai shi to ji ta ji ku ala ta ji wanda da ku kai tambo ku kai nan ba da kamata ake ba ka kowanne Amana, ai, hannun sai ka kuka ga dole abin da sunna a cikin garin nan kuma dole a tashi a yaƙi sunna a cikin garin nan saboda aikin da sunna da sai wajen tsamuko mutane daga wannan bala'i wala ba kaɗan bane aikin da sunna sai a cikin garin nan ba kaɗan bane shi za ka ga ake farjima da su ba sa son a yi wa'azi ko a sa karatu ko a yi karatu duk inda na sa karatu a cikin gari sai da aka rigima aka rufe gurare sun kai wajen bakwai ko takwas karatun mu na gwamnati da fara sani a hayan kaɗai muka sa amma sai da aka kai mu kara na tafi an gari ne suka ce a fakarar sai da aka rufe muka samu wata a tsohon bai da fare-fare wani ma bayan an tare shi an tare kuma sun sanin jini na zuba aka sake ɗaukar adam kuma da ta faɗi aka tare mu da aka ce ita ma mu dan ya izala ce umbatul ahkam na madabo muka sa umbatul ahkam mata yara matasa tun karfe hudu na yamma an fara cika gudu. matan aure suka dinga sai da kayan sai a suwa a gidan mana abu zamba suka zo aka zauna da suka ce za su mana yaƙa haru dubu saba'in aka yaƙa haru aka ga muna nan garan ko in kare ta Allah ne muke yi ita to mu ya kafa da kanti za ta kara mana dan muna kira ne abu kafarin suka dogo addina aka tanjuma tun daga wajen BTO aka zo aka zama abin nan a lokar gamman da ciyaman da DPOs na garin da malamai da wakilansu aka yi daga nan aka tafi CID aka yi wajen kwamishina ta sai na sa hannu a tsaye da karatu ne to Allah ba wanda yake sa ni ta da hannu a tsaye da karatu ba wanda yake tsaya ba sai an ga mana abin da aka yi aka kira ni unguwar madabo da mai unguwar abin nan mafanayewa shi ne madabo ma aka ce na makulle ka to ai ba unguwar ta ake ba ni na musalle a gurin na ake kuma karatu ne ina ji na aka zo da kake kake inda aka yi aka ba wasili cewa a ji kasa ɗin a gaya mana kalma ɗaya da muka faɗa ba daidai ba ta saba shari'a ko ilimi da madazo in ake ta malamai a sa a gaban malamai su ji ta faɗi fassara ko baƙin ko a fassara mun faɗi wani abu da ba haka yake ba a gaya mana ko mu gyara kuma in an kama mu da irin wannan ko ku fita a cikin tarihisukan nan da muke na baya mun da za mu rufe karatu aka ce ai ba yanzu za ku ba tarawa kuke a gaba za ku suka ce ya za a kama mu da laifin da mu ba ana zaton zani ne shi har yanzu mu ba aka ta tafkar jima aka ta tafkar jima da makamai sai da aka rufe karatun haka karatun daurawa wata mata ce ta rubuta wasiƙa da nuna rigima take malam mijina ne sai dinga zo min ta dubar na musa magana cewa haramun ne sai ce eh ya yadda haramun ne amma akwai wani istighfari da zai bani wanda zai cinye wannan haramun ɗin har na samu rara to shi ne na fara an bai na fara shari sai aka ɗebo manjirai aka fara kiɗa don kada jama'a su aka fi kiɗa aka fi kiɗa ni kuma ina ta bayani sai duk da na fara jira a kaɗan haka aka a ƴar mai shinkafi su kuma ana bulugun maram mun yi tafiya lokacin da ni da malam ja'afar da ta samun tafi birnin kabi birnin kabi ne mun tafi birnin kabi ranar litinin ba a yi ba kawai sai wani wayar rubuta wasiƙa ya wai yana ga ta in kadiriya su zo a yi mukabala ya suka zo gurin suka fafafa kaya suka dinga ɗiba ruwan kasa suna guzuma a jikin gidajen mutane da ta wajen wasu su ake sun ga ban bana nan wajen wasu su ake a mukabala kuma gashi na gudu kuma da haka sai da aka kashe karatun da duk inda suka ji motsi haka aka fi a cikin garin inda aka ji motsin sunna ta fito to inda za a tsaya a karanta jama'a su ji to sun san ba su gane amma an cike su ba sa ji ba sa gani ba sa fahimta kun ga shine abin da malam alƙali yake faɗa saka ko ba su karanta a an suka gonan sai a ce to nan fa ba ma tare da alƙali haka aka dinga mana karatun a shifa a cikin garin na ga irin to nan ku sai da ku karanta alƙadi anan yayi zafi kuma da yake shi ma anan ya bi shari'a ya bi zahirin shari'a sai yasa yake faɗa waɗannan maganganu amma anan ba ma tare da shi وإباحة كل شيء لهم دخل تامك كومي ورفع أحد الشرائع عنهم دقوا سيامك شريعة وكذلك إن أنكر منكر makkata. wanda yake ba maka awal baita ko yake ba ɗakin Allah awal masu harama ko yake ba masallaci mai alfama aw sifatul hajji ko yake ba sifar hajji aw qala al hajji wajibun fil qur'ani hajji wajibi ne alqur'ani wasu ibana qibla kadhalika walakin kaunuhu ala hadhihi al hay'ati al muta'arifa sai dai yin hajjin nan yadda kuke yi ba haka yake ba wa anna tilka al buqa'a hiya makkah nan garin shine makkah wal bayt wal masjid haram la ajru hal hiya tilka aw ghayruha nan ce makan ko ba nan bace ban sani ba kuma zama kafiri wani an nan naƙi nuna an nan na biya fassara hajji hajji ta fasiru galibu ne wanda suka ce nan ne maka nan madina nan ɗaya ɗaya nan kaza kuskure suka ba haka bane babu. wa wani mutum yi wahani fa haza wa mutumahu la muryata fi tafsirihi malaki irin wannan duka babu shakka cikin kafofin in kana mimman yudallu bihi ilmu zalika ga wanda ake zaton yana da sanin haka wani man khalaqa almuslimina kuma ya tafi da musulmi wa mtaddat suhbatuhu abotaka ta yi tsawo a cikin musulmi inna an yakuna hadithu ahadan bil islam sai dan farkon shiga musulunci ne fal qala lahu sabiluka an tas'ala an hadha alladhi lam ta'lam ka tashi ka koyi abin da baka sani ba ba'du kafatal muslimina fala tajidu bainahum khilafan in ka duba dukkan musulmi ba za ka samu sakani ba an kafatin daga kowa ila mu'asirin rasul zuwa ga wanda ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi al-umura kama kamar da aka gaya maka وأن تلك البقعة هي مكة والبيت الذي فيها هو الكعبة والقبلة التي صلى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون وحجوا إليها وطافوا بها وأن تلك الأفعال هي صفات العبادة والحج والمراد به وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون وأن صفات الصلوات المذكورة هي التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وشرح مراد الله بذلك كما كبوا أن أول هكذا وأبان حدودها وأبان حدودها يا بني يا يا بوكنتا فيقع لك العلم لا تسأل sani ya faru gare ka kama wa alahu kamar da su ma suka sani wala tartabu bi zalika ba'du da kaka ƙara yin musu wal murtabu fi zalika wanda ke musu haka wal munkaru wal munkaru da mai inkari ba'da al ba'si ko aka ba'da al ba'si bayan bincike wa suhbatul muslimina da kuma yayi abota da musulmi kafirin duk kafiri ya zama kafiri da haɗuwar kan malamai wala ya uzaru bi qawlihi ba za a yi masa hangari ba ina اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار فترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك يا كريم اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وضيق وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومعدا غير مخزي ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة آمن اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتك